أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد إمام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahangan addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi tauriya kuma bayani ya gabata dangane da hakikaninta da kuma ma'ananta a cikin mahanga na malaman akhlaq saboda haka insha Allah har yanzu muna cikin wannan maudu'in za mu ci gaba da shi a cikin wannan darasi din inda za mu ga kenan dangane da al'amarin da ya shahi tauriya <clears throat> mun ce marhala marhala ne mataki mataki ne shari'ar musulunci abin da yake mulahaza da harko cikin kowane al'amari cikin kowane kadiya Shi ne ya kasance mutum ya haɗi gaskiya sannan ya kasance tare da masu gaskiya gwargwadon halinsa in ya kasance akwai maslaha wadda take da girman gaske wadda ake hankoron cimma kuma faɗin gaskiya a cikin wannan zai kasance cutarwa zai kasance mafsada babu wani maslaha a cikinsa saboda haka a nan wurin ba wani hanya wanda zai bi illa kawai kasance ya yi ƙarya ɗin wannan shari'ar musulunci ya inganta shi kamar yadda muka gani cikin abin da ya gabata karya a lokacin yaƙi karya a lokacin sulhu tsakanin mutane guda biyu wanda ba su jituwa karya a cikin yi ma mata alkawali ko kuma yara kada ya kasance zukatansu sun raunana dangane da alaƙar da tsakanin tsakaninsu da mai gida saboda haka wannan matakai ne na shari'ar musulunci haka ma ƙadiyan tauriya wanda muke bayani a kansa wanda za mu ganin shi ma a lokacin da mutum ya shiga wani hali tsoron azalumi ko abin da ya kama da haka nan mutum zai iya amfani da tauriya domin ya kasance ya kauce ma ƙarya lokaci guda sannan kuma ya kauce ma ukuba da kuma azaba kuma zalunci wanda ake nufin shi da shi a ɓangaren mahukunta saboda haka kenan kuma nasihan da malaman akhlaq suka yi kan cewa duk lokacin da mutum zai iya faɗin wani abu wanda zai sa bai yi ƙarya ba ba tare da kuma ya cutu ba wannan shi yafi duk lokacin da ya kasance mutum zai ibi wata hanya ba tare da ya yi tauriya ba ba tare da ya yi ƙarya ba wannan shi yafi amma in ya kama mutum lalura ya za ba da wani mahuta saboda haka kenan kamar yadda malaman akhlaq suka yi bayani kan cewa falmurad anna ta'arid ya juzu iza al'insani ilal kadhib watan kenan abin da yake cikin al'amarin shine abin da ake nuni dangane da tauriya shine kan cewa idan mutum ya shiga cikin halin lalura yakan iya wanda sai ya yi ƙarya to ya kasance kenan lazima ya zamanto ya yi tauriya wa masatil haja ilaihi kuma yana cikin matukan bukata bukata ya tabbatar da cewa ya kamata ya kasance ya yi karya sai zamanto ya yi tauriya domin ya zamanto ya kauce ma ƙarya din waqtadathu al-maslaha fi ba'd al-ahwal hakanan kuma idan maslaha ya zamanto iqtida'i cikin sashen haloli fi ta'dibin nisa was-sibyan wa ma yajri majrahum cikin al'amarin tarbiyantar da mata ko kuma yara da kuma wanda yake tahiya a cikin tahiyar nasu da duk abin da ya kama da wannan wa fil hadr an zalama wal ashrar fi qital hada hakanan kuma idan mutum ya kasance na cikin halin tsoro dangane da azalumai da kuma ashrarai a halin yakin yaƙi da maƙiya saboda kenan faman yattara ila al-kazib fi shay'in min dhalika fa huwa ja'izun lahu duk wanda ya zamanto tilasta ya karya cikin wannan abubuwa din ya halatta yi wannan baya da matsala li'anna nutqahu fihi innama huwa ala muqtada al-haqq wa din saboda shi ah, maganan shi a cikin irin wannan al'amura din zai kasance kenan abin da gaskiya yake iktidai kuma abin da yake abin da addinin musanci ke hukuntawa fa huwa fil haqiqa sadiqun kuma hakikatan idan mun duba a cikin tauriya idan mutum yana cikin gida misali sai aka zo aka tambaye shi wane yana nan sai kai ishara zuwa ga wani ɗaki ka ce baya kana nihin kuma lallai baya nan cikin wannan ɗakin da kai ishara zuwa gare shi wannan ba ƙarya kai ba alhali shi yana cikin wani ɗaki na daban amma dai dun dai cikin gidan ne amma shi wanda ya zo yake tambaya ɗin lokacin da kake masa bayanan ga shi abin da zai fahimta kenan baya cikin gidan gaba ɗaya sai zamanto kai abin da ka hudi ba karya ba ne kuma abin da shi wanda yake saurara ya fahimta wani abu daban ne wanda ya saba ma waƙe wanda za a ganin kenan karya ne wannan shi ne hakikanin tauriya kuma mun bayani wanda ya gabata kan cewa ya halatta <laughs> wannan baya da wani matsala dangane da addinin musulunci cikin al'amuran addinin musulunci kenan fa huwa fil haqiqa sadiqun wa in kana kalamu mufhiman ghayra ma huwa alayhi shi hakikatan abin da ya faɗi wanda yake tauriya gaskiya ne ko da yake maganan shi yana fahimtar da wani abu daban wanda yake shi ba kan shi yake ba saboda me mai sadqi niyyatihi wa sihhati qasdihi saboda na harko dai niyyan da yasa zai yi wannan magana din ya inganta ya zamanto ya yi shi saboda me saboda yana son ya kare kanshi ne daga zalunci yana son ya kare kanshi ne daga makiya yana son ya kare kanshi ne daga ashirarai saboda haka wannan ya halatta niyan shi ya inganta saboda haka kuma abin da yake nufi cikin maganin da ya gaskiya ne ba ƙarya ya faɗa ba ko da yake shi wanda yake magana da shi ya fahimci wani abu da wa iradatu alkhair kuma shi abin da yake nuna alkhairi ne wa salah yana neman alkhairi ne a neman gyara ne saboda haka wannan baya da wani matsala fa mithlu hadha an la kunu kharijan an haqiqati sadq irin wannan furuci ba ya hita daga ainihin watan haƙiƙanin gaskiya iza sidqu laysa maqsudan li zatihi bal lidilala ala alhaq saboda mai saboda shi gaskiya dama ba wai yana nuhin bake ne tuwa ya dilala akan zatin shi shi kan kanshi ha yana bukatar ya kasance ya yi dilala akan gaskiya kawai shi kan ya wadatar fala yunzaru ila qalibihi wa suratihi ba a duba zuwa ga wannan qalib kan shi wannan abin da ya kewaye shi da kuma suran shi wanda ake gani na zahir bal ila ma'anahu wa haqiqatihi amma za a duba ne zuwa ga ma'anan shi da kuma haƙiƙanin shi abin da ya haɗi haka ne ko ba haka ne ba haƙiƙatan haka al'amari yake ko ba haka yake ba shine kawai abin da za a duba gare shi kuma abin da yake waƙa kuma haka al'amarin yake saboda haka baya da matsala al misali muna iya ganin kenan irin wannan cikin siran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa shi ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yadda zo cikin sashen hadisai cewa iza wajaha ila safarin warrahu bi ghairi idan manzan Allah sallallahu alaihi sallam ke bukatun ya hita zuwa ya haƙi ko cikin wani tahiya ko abin da ya kama da haka sai zamanto ya juya baya ya koma wani bangare wata in a ce dama ne zai je sai zamanto ya je hagu saboda me saboda ya zamanto ya yaudara munafikai wanda suke ba da labaru dangane da abin da ya shaya al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kun muminai sai zamanto ta nan wurin ya ci su da yaƙi saboda shi yaƙi dama yaudara ne wannan ba karya ba ne ya faɗi cewa za ni je wuri kaza amma lokaci guda kuma sai ya canza saboda maslaha yana iktidayin haka to irin wannan suna da yawa sosai gaske in za mu muraja a koda cikin siran a'imma alaihi musallam da kuma hadisansu sun yi bayanai shagen haka nan al misali akwai bayan da ake tambaya cewa imamu sadiq alaihi salam wata an tambaye shi dangane da faɗan allah subhanahu wata'ala a cikin kisan annabi ibrahim salam ake cewa inda allah subhanahu wataala yake cewa qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun lokacin da annabi ibrahim salam ya je ya karya gumaka ya kasance sai ya bar babban gunki daga cikin gumaka din ya rataya masa wannan addan da ya sassare su da shi da suka zo ka tambaye shi cewa shi kai ne ka aikata wannan ga allolinsu suke tambaya hakanan ga abin bautansu suke tambaya annabi ibrahim alaihissalam annabi ibrahim alaihissalam yake cewa qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu min kanu yantiqun wasu sun ɗauka kan cewa wannan abin da annabi ibrahim alaihissalam ya aikata magana ne wanda ya yi kama da ƙarya saboda khilaful waƙi ne don ba babban gumaka aikata ba shi kankan shi aikata an tambayi imamu sadiq alaihi salam dangane da wannan aya ya za a yake ne zamantowa insa jami da al'amarin isma na annabawa alaihi musalam wanda aka ce ba su sabon Allah subhanahu wata'ala a cikin karami ko kun babba sai imamu sadiq alaihi salam yake cewa qala ma fa'alahu kabiruhum wa ma kadhiba ibrahim yace tabbas haka al'amarin yake ba watan shi wanda yake babba daga cikin gumaka tan babban gumaka ba shi bane ya aikata saboda baya da wani ruhi baya da wani kudura wanda zai iya wannan aiki din amma kuma lokaci guda kuma annabi ibrahim bai karya ba ya wannan bayani yake ƙila wa kaifa zalik ta aka tambaye shi ya zaka ce haka nan babban su bai aikata ma'ana babban gumaka bai aikata ba annabi ibrahim kun bai karya ba alhali ga shi annabi ibrahim ya jingina ma babban lokaci guda sai imamu sadiq alaihi salam ke cewa faqala inna ma qala ibrahim fas'aluhum in kanu yantiqun annabi ibrahim abin da ya ce shine ku tambaye su in sun kasance suna magana suna huruci ku tambaye gumaka sai kenan ya kasance kenan sharaɗi ne ya sa musu nan wurin ai in na taƙo fa kabiruhum fa'ala eh idan sun yi furuci to lalle babban su ne aikata idan kun ba su yi furuci ba wa in lam yantaqu fa lam yaf'al kabiruhum sha'an in kun ba su yi magana ba kenan babban su bai aikata komai ba saboda kenan sai ya kasance fa ma na tsako ma kaziba ibrahim alaihi salam ba su yi furuci ba kuma annabi ibrahim bai karya ba kenan wannan yana nuna mana hakikanin tauriya a nan wurin zamu iya ganin kenan zai kasance cikin ihtijaji a nan wurin zamu iya ganin mutum zai amfani da shi kamar yadda annabi ibrahim a.s. ya amfani da shi idan lalura ta kama domin ya zama zamanto ya motsa kwakwalen su waɗannan mushirkai wanda suka jima suna bautan gumaka suka bar su baya ya zamanto ba su su yi tashkisan abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba annabi ibrahim ya ga cewa lallai ta wannan hanya din ta wannan tauriya din ne zai kasance ya motsar da tunaninsu ya falkar da su daga wannan gafala din da su kenan hakikatan annabi ibrahim alaihi shi ya aikata amma ya zo musu da wannan usulun magana wanda zai sa su yi tunani kan cewa idan gumakan sun kasance suna magana to lalle babban ne aikata idan sun kasance ba su magana to shi kenan kenan dole za su dawo sun fanci annabi ma shi aikata haka a lokaci guda kuma tunaninsu ya motsa kan cewa lalle waɗannan ababen ba su da wani fa'ida don ba su magana kamar da sukan kan suka furta kan cewa ka san cewa na mutanen wannan gumakan ba su magana saboda haka kenan wannan ya dace al misali mun ga irin wannan zamu bincike misali wannan darasin namu takaitaccen lokaci ne ko misalsalai da dama wanda ya kamata zama mu ambata amma inda za mu ci gaba da ambaton zai wuce lokacin da muke bayani a kansa saboda haka wannan yan isharori ne kaɗan mutum zai iya ganin tattabikatik ɗinsu kuma ire-iren su masadik ɗinsu a cikin alkur'ani mai girma hakanan a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakanan ma a cikin siran annabawa da kuma a'imma alaihi musallam wanda za mu iya ganin tauriya ya halatta musamman idan ya kasance maslaha ya yi iktida'i a kan shi saboda haka wannan ba zai kasance ba karya. wannan ba zai kasance ba saɓanin shari'a bal zai kasance wani al'amari ne wanda ya kasance yana da rinjaye a cikin al'amarin shari'a mutum zai amfani da shi domin cimma wani babban maslaha wanda ya yi wannan wannan kenan daidai gwargwadon koyarwa na addinin musulunci wanda yake bukatan ƙarin bayani kan iya koma ma littafan akhlaq hakanan ma da sashen littafai na fiqh wanda suka yi bayani kan wannan maudu'in wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين